labarin ɗan makaho masu bibiyar wannan tasha ta mata hausa daily bar kanmu da sake saurar a cikin ci gaban littafin ɗan makaho littafin habibu hudu ahmad wanda ni abdallah amdaz nake karantawa idan mai sauraro bai manta ba a karatun littafi na hudu mun tsaya ne a inda muktar yake bayyana wa sahabi irin matsalar da yake ciki kamar inda sahabi yake ce masa wace irin matsala kenan na tambaya cikin rashin fahimta in ji shahabi muktar ya kada baki cikin damuwa ya ce matsala nan dai ta rashin haihuwa ka san mun ji asibiti ne da ba. an ce matsalar tana da gare ne cewa ba zan iya haihuwa ba shine ne kuma abin yake damuna yanzu kuma sai mu tsinduma cikin kashi na biyar labarai babu komai muktar na faɗa cikin nuna tausayawa gare shi hakuri za ka ci gaba da yi ka bar wa Allah komai ka san haihuwa da mutuwa duk na Allah ne da haka muka yi sallama da shi na raka shi wajen motar sai shiga tafi ni kuma na shiga mota ta na nufi masauki na wato hotel ɗin da na baro soyi ba ba matata kaɗai ba hatta mukutar ɗin ya san na juya matata baya yanayin yadda ɗabi'u na suka canza a wannan kwanakin domin kuwa babu wani abu da za ta yi ta burge ni kullum sai wulaƙanci kala-kala ke mata amma da yanzu rana guda bata taɓa nuna min ɓacin ranta ba ba na buƙatar ban taɓa tabbatar da ina da masoya masu ƙaunata ba a wannan harka sai lokacin da muka je wasan kalankuwa ma'ana wasan gala a ƙasar Nijar. irin tarbar da aka yi min kai ka ce shugaban kasashen duniya ne su kawo wa su ziyara saboda tsabar yawan jama'a da ƙyar muka samu muka so mu gabatar da abin da ya kai mu kyaututtukan da na samu kuwa ban isa in lissafa maka su ba bayan mun tashi daga wannan wasan bayan mun tashi daga wannan wasan shi ma da ƙyar muka isa mu nan din ma jama'a ba su bar mu huta ba har masaukin namu suka dinga bin mu suna nuna amincewarsu gare ni da kuma irin abubuwan da nake yi na harkar fina-finan hausa muna da kwana hudu ne a can a ƙasar nijar a kwana na hudun ne wata kyakkyawar yarinya wai ita nadiya na hadu da ita ne sakamakon ziyarar gani na ido da ta kawo min kuma ta nemi don in kulla abota da ita mai masaukin sai da ya gargaɗe ni kada in amsa ta yinta amma da yake rabon zan sha wahala sai na ki ɗaukar maganinsa ya yi iyakar ƙoƙarinsa akan in rabu da ita amma ni yarda da ya ƙarshe shi kuma da ya ga kafiyata sai ya ƙyale ni da farko mun yi yin kwanaki uku ne a ƙasar amma haɗuwa ta da nadiya sai na ƙara mana kwanaki huɗu ya zama za mu yi kwana bakwai kenan dalilin kuwa da ya sa ba a son in yi soyayya da ita wai saboda babanta soja ne kuma ya tsani duk wani mai yin harka irin tawa ma'ana harkar fina-finan hausa muna da kwana hudu ne sai nadiya ta nemi da in kai mata ziyara gidansu sai ni kuma ban yi ƙasa a gwiwa ba na amsa gayyatarta ta shirya min wata 'yar kwarekwariyar liyafa gami da haɗin kan wasu daga cikin ƙawayenta bayan mun gama komai sai mahaifin nata ya dawo daga wajen aiki ya ga abin da yake faruwa ya tambaya aka ba shi amsa ya kira ni yi min gargaɗi daga shedi na ƙarshe sannan ya kara da cewa kada sake gani na a gidansa kuma wai kada sake samun labarin cewa an gani da yarsa na ce naji na ɗauka daga nan ya na ko daga nan ya sallame ni na koma masauki na a daren nan sai ga Nadiya ta zo waje na wai don ta bani hakuri akan abin da mahaifinta ya mini ni kuma na nuna mata ba komai muka ci gaba da hira har dare yayi ba mu sani ba karshe ma dai a wajena ta kwana sauran kwana biyu na koma ƙasarmu Saura kwana biyu na koma ƙasarmu nadiya ta sake gayyata ta zuwa gidansu ko da ta ga ina yin noke-noke sai ta shaida min cewa wai mahaifinta baya nan sun yi tafiya shi da babban ƙasarsu kuma ba za su dawo ba sai bayan kwanaki uku bayan mun gama wasan dare sai na shirya na bita da nufin zan kwana a wajenta saboda tsabar ganganci irin nata da kuma kasada irin tawa maimakon ta sauke na a ɗakinta sai kawai ta kai ni ɗakin mahaifin nata kusan karfe biyu na dare sai muka ji ana an kusa kofar ɗaki cikin ruɗewa ta yi zumbur ta tashi zaune cikin raɗa ta ce min abba ne dawo cikin hanzari ta so ma ɗaura zaninta ko kaɗan ban firgita ba ina kwance a kan gadan na silmiyo ƙasa ita kanta bata san yadda aka yi ba sai kawai gani ta yi na shiga a ƙarƙashin gado na shige can ƙurya na ɓuya babu abin da kake gani sai kafarta sai kafarta kawai ta nufi bakin kofa bi ma'ana kafar ita nadiya ta nufi bakin kofar don ta bude tafka tafkan takalmin da ke kafar sani suka tuna min da irin gwajin karfin tafka tafkan takalmin da ke kafar sani suka tuna min da irin gwajin karfi ina ji yana tambayar ta ke me kike yi min a cikin daki a daidai lokacin ya nufo bakin gadon zai zauna ya ci gaba da cewa ban hana ki shiga cikin ɗaki na ba in bana nan bata bashi amsa ba ta fice daga ɗaki ya yi tsaki ya yi tsaki yana fito yana so mu cire takalmansa bayan ya cire ya turo karkashin gadon karo na biyu gabana ya sake faduwa ya miƙe tsaye wanda na fahimci kayansa yake cirewa wanda na fahimci kayansa yake cirewa sunkuya eh, bayan ya cire wandonsa sai wandon ya faɗi ƙasa ya sunkuya ya ɗauke shi daga ƙasa sai na yi but na fito daga ƙarshen gadon a guje ba don halin tashin hankalin da nake ciki ba to babu abin da zai hana ni na tsaya in yi masa dariya sakamakon irin firgitar da na ga yi, sauri na yi na shige falon farko ina fitowa farfajiyar gidan sai na soma tafiya a hankali don kada masu gadin gidan su fahimci halin da nake ciki a haka na komo masauki na na zauna cikin tsoro da fargaban abin da zai biyo baya da sassafe kuwa sai ga nadiya don ita ce mata ta tashi daga bacci ban yi mamakin ganin ta ba sai dai abu daya da ya bani mamaki shine yadda na ganta da karyayyen hannu daga nan fuskarta ba ma sai na tambaya ba na san cewa ga abin da ya faru da ita ma'ana ta sha duka ne na tabbata abin da ya faru sai ta ce wai je bayan tahowa ta ne mahaifinta ya dinga bugunta sai da yi kamar ba zai bata dare ba da kyar jama'a sun karɓe ta bayan ya karya mata hannu ne ajiyar zuciya to nadia tun da kina ganin akwai matsala ai gara mu ƙaurace wa juna mu haƙurce wa juna baki ɗaya daga wannan alaƙa gaskiya ba zan iya ba sai dai in bi ka ki bi ne na in bi ka garinku ko in ce ƙasarku ba zai yiwu ba na dube ta na ce ba zai yi ba nadiya ki haƙuri da haka dai na tungarar rashinta ta ƙara so a hankali ta kwanta a jikina ina yi mata abubuwan da ba su dace ba har shaidan yake neman ya yi mana jagoranci muna nan zaune har mun kai kwanciya ina zaton ita ma ta manta da cewa tana da wani abu wai shi kare hannu mu an ba sai ji mu kai an buga kofar ɗakin da ƙarfi ta karye sai da maka birgita lokaci guda da ni da ita lokacin ne na lura da mutanen da ke tsaye a kanmu sai na ji numfashi na yana ƙoƙarin ɗaukewa na ƙura musu idanu mahaifin nadiya ne a tsaye kanmu sanye da kayan aiki da kuma sauran makarrabansa a bayansa wanda ban san adadinsu ba sai dai yawansu ya sa na tuna ranar tunawa da sojoji ta ƙasar mu bi ma'ana ranar da ake yin faretin yaya sojoji sau ɗaya na dubi idanunsa na san cewa wannan karan ba sauki sai da na yi kwana arba'in da biyar a kulle a ƙasar Nijar ba lallai ba ne sai na zayyana maka irin wahalar da na sha Mukutar ne mutumin da ya zo ya fitar da ni akan hanyar mu ta komawa Najeriya ya yi ta min nasihohi akan yin hakura da duk wata harka da na san za ta jefa ni a wahala ni kuma na ce masa na ji na ɗauka sai da yi kwana goma a gida kafin in murmure ko matata da nake wulakantawa ce ta dinga jinyata ranar da na ga murmurewa na so mu fita aiki da na je na samu har aiki ya min yawa wanda a dalilin haka sai da na tattara nawai nawa na koma kaduna muka yi sallama da mukutar da iyalina sai garin gwamna kwana takwas ya rage mu koma gida tun da na soma tun da na soma wasan kwaikwayo ban taba shan wahala irin ta wannan ranar ba don haka washe gari da za a fita sai na ce a yi min afuwa ba zan samu damar zuwa ba ba su yi min gardama ba don sun san irin wahalar da na sha ba su daɗe tafiya ba na bugawa ta yarinya waya na ce ta zo ta taya ni hutawa ba ta ɓata lokaci ba kowa ta zo ta same ni muka shantaki har karfe hudu na yamma za ta tafi sai ta shiga wanka ba ta daɗe shiga ba kuwa sai na ji ana ƙwanƙwasa min ƙofar ɗakina ba tare da na tambayi ko wane ne ba ne bugawar ba sai kawai na je na buɗe wa kake tsammanin zan gani ai kawai sai naga suwai ba ke dauke da karamar jaka ta matafiya ba ta yi magana ba sai kawai ta wuce sai ta wuce gefe na tana murmushi na mayar da kofa da rufi ina kallanta ta nufi gefen gado zata sai naga ta yi turus ban gane dalilin yin hakan ba sai dai na ji tana cewa wannan kuma kayan wace shegiyar ce masu wuyar wannan tasha ta hausa daily duka duka abin da muke da shi kenan a cikin shirin na labarin dan makaho kashi na biyar sai idan mai duka ya sake sada mu da ku a kashi na gaba kwa jiyan da za ta kare tsakanin sahabi da kuma soyayya